بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طريق الصالحين إلى رب العالمين يوم goma ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1448 daidai da goma a daidai da 24 ga watan bakwai shekara ta 2026 wannan shine darasi na 84 ba zan iya faɗin shafi ba saboda mun yi hannun riga daga nan sai kun zo shafi na nawa ne a naku? 121 ne, kuma a nawa shafi na 465 <laughs> an tabi ko? za mu tashi gaba ta shida wanda ma ne matake da at-tauhidu was salati wa zakati tariqul janna at-tauhid kadaita Allah da bauta da kike yi wa salati da tsayi da sallah da kike yanda Allah ya ce wazzakati da fitar da zakka idan Allah ya baki dukiya dukkan waɗannan aboko tariqul janna hanya ce ta zuwa aljanna ba kwana ba ku ce alhamdulillah kun ga ni'imar da Allah ya yi ku kalli jeran giyan ni'ima nawa ake biya a yi tauhidi kyauta ne nawa ake biya a yi sallah kyauta ne zakka ce kadai ake yi da kuɗi sai Allah ya sa duk masu saukin kowa zai iya da a ce biyu ne ake da dukiya ɗaya ne ba da dukiya ba sai ka zamto wanda za su aljanna ta hanyar ba su daya kenan in baki da kuɗi ka arasa ki da tauhidi in baki da kuɗi ka arasa ki da sallah in ba in kina da kuɗi ki haɗa sallah da zakka kenan. Allah ka haɗa mana duka malice fi sahihaini haka kuma yake anaku ku ko in an samu bambanci ku rinka bari sai na gama karanta hadisin sai ku gaya min bambanci amma a yau banjin ma akwai bambanci fi sahihaini hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim an abi ayyub an karbo daga abi ayyuba shine al-ansari mutumin madina radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam yace lalle wani mutum ya ce wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi birni bi amalin ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bani labari da wani aiki wanda yake yani birni bi amalin haka ne yawwa yudkhilni aljannata aikin da in nayi zai shi sanadiyar shi zan shiga aljanna qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace malahu malahu haka kuma nan kuke so biyu malahu malahu وقال النبي صلى الله alaihi wa عرب ما malaku me wannan ke tambaya ne me yake neman sani ne Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ai bukata ce yake nema yake tambaya wanda ya zo da ita wai me wannan ke tambaya ne jama'a me yake tambaya me annan sallallahu alaihi sai haka shine wannan istifham din da muka gama a darasin da ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yana cewa ku saurare abin da dan uwanku ke tambaya akai kun gane ku saurara ku ji wai me yake cewa me wannan mutumin ke tambaya shanan sallallahu alaihi wasallam yake to ga amsan tambayanka ba cewa yi a gaya mai abinda zai shigar da shi aljanna ya nisanta shi da nan bai kawai nisanta shi ba ko shi yana gaba yana tambaya abinda zai shigar da shi aljanna annab sallallahu alaihi wasallam yake ta'budullah ka bauta wa Allah shi shi kadai wala tushrik wala tushriku bihi shay'a da ɗai karka haɗa shi da wani a cikin bauta wato ƙimus sala kuma ka tsaye da sallah ina ma'ana ka tsaye da sallah ka yi ta kan lokaci ka yi yadda na koyar da kai hasibu allah salawat sallu kama ra'aitu muni usalli kenan ka tsaye da sallah ka yi ta kan lokaci ka yi yadda annabi ya koyar da kai to manzo allah sallallahu alaihi wasallam abu na nawa kenan ya faɗa mai anan wallahi ban yadda ba ta'budullaha wala tushriku bihi shay'a ai guda ɗaya ne wannan eh yanzu na ji batu biyu ka bauta ma Allah kar ka hada shi da kowa wa tuqimu salata ka tsaida sallah wa tu'ti az-zaka sannan kuma kai ne ka bayar da zakka wa tasilu rahim ka sadar da zumunci ina ma'anan ka sadar da zumunci shine tuhsinu ila qurabatik ka kyautata ma makusantanka wanda jini ya hada ku da Allah ya so kawunkan nan a China zai fito ba a Najeriya sai ya sashi shi a gidanku kanin babanka ne wan babanka ne da aka baka da zabi yanda ba a zabi waye kawunka ba kama haka ba a jiran cewa wajibinka ne ka kyautata mishi ba ka ba an ji wannan mazalla sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda suke kawo aljanna guda nawa guda hudu na farko bautawa Allah ba tare da shirka ba na biyu na uku na hudu to Allah ya hada mana duka to sai naga malai ce fi sahihaini ya zo a cikin sahih bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga abdurrahman ibn sakhrin shine abu hurairah Allah ya kare da a gare shi anna arabiyan ata annabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle wani balaraban kauye ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi faƙala ya ce ma'annab sallallahu alaihi wasallam dullani ala amalin idza amiltuhu da khaltul janna ji manya nuna min wani aiki wanda in na yi shi tabbas ne za na aljanna wannan fa ne hikima ne dabara kuma ne musulunci dukkan mu nan so muke kar mu shiga wuta dukkan mu nan so muke mu je aljanna to sai ya wakilce mu shi wannan balaraban kauye yace ma annabi sallallahu alaihi wa a nuna shi aikin da zai shigar da ni aljanna qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi ta'budullaha la tushriku bihi shay'a kai jama'a shirka ba ta yi ba Ka da annabi ke yaki da ita har ya bar duniya kuma ku duba ku ga za ku ga hatta ibadun da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi kowace ce tana rataye ne da tauhidi ba ku gane ba kiran sallah kan ka fara sallah Eh? ashadu an la ilaha illallah akwai shi ko a kama akwai haka ne sannan haka a tahiyanka akwai bayan ka iya ko kace astaghfirullah allahumma anta wa minka salam tabarakta haka za ka yi ta tsarkake shi kana farka daga barci za ka je addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wa sallam ke yi idan kun duba hisnul muslim duk ku ga akwai kalmar shahada a cikin su to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to shi aman kar ku tsorata shi ku bari in ya je kai a hankali sai ku amsan mun dan albarka Allah ka haddace Qur'ani qala annab sallallahu alaihi wa sallam ce ta'budullaha la tushriku bihi shay'a ka bauta ma Allah kuma kakkai shirka da shi wa tuqimu salata al-maktuba kun ga da sake fadadawa kuma ka tsaida sallah almaktuba na wajibai wa tu'addi zakata kuma ka bayar da zakka al wanda aka farlanta maka akwai zakka ta wajibi wannan ta kai nisabi kuma ta shekara za ka fitar da haƙƙin Allah akwai zakka ta nafila ita ce sadaka ta ko da yaushe wanda ba dole sai an kai wancan ba wata sumu ramadan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ka azumci watan ramadan qala wannan balaraban kauye mai hikima dama sabai sun ce muna so mu ga balaraban kauye mai hankali ya zo ya mu annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ba mara hankalin ba ba irin wanda ya taba zuwa ya shake shi ba gaban gaban sahabbai suka ce mai hankali me yasa saboda Allah ya hana a rinka tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam da bai faru ba ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum amma balaraban kauye ne yazo shi sai ya tambaya bai san hukuncin ba da haka shi Allah bane kama shi ba har sai an sanar da shi sai suka ce to muna son wanda shi zai zo ya tambayar tunda shi Allah ba zai kama shi ba dan bai sani ba mu ko mun sani dole mu shiru kamar wanda ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi sallam zan maka tambaya kuma zan tsananta maka za ka yi haƙuri da ni kuma balaraban ƙauye inda ka san balaraban ƙauye da ka san ko lallai za a sha wuya ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da gaske Allah ya aiko ka tsakaninka da Allah <laughs> kaga ko annan ka san magana ta girmama wanda Allah sarkin haƙuri ya ce na rantsa da Allah Allah ya aiko ni ya ce na ji na yadda da wannan tsakaninka da Allah sallolin nan da ka samu ba raka raka'a sha bakwai wajibai kadai in mun kara da filfili arba'in mafi lalacin musulmi shi ke arba'in raka a rana kamar da ibn al ya faɗa kun saurari karatunmu? mu wai waji ba kamar tura karatun ba kan na al-matajir rabiha darasin mu na ƙarshe ban ganshi ba na so in saurara to a nuna mu yawwa akan makalla kun fahimta yawwa yace Allah ya ce Mai azumin nan sallan nan da gaske ce wallahi Allah ya ce yace shi ma na yarda to zakka fa kudin nan da kace mu rinka tattarawa da gaske Allah ya ce mu tara ba ko so kake ka cika akwatin ka ba da kudi <laughs> manzo sallallahu alaihi ya ce wallahi Allah ne ce ku bayar baka gama to khadhu min agniyaikum ne wa turaddu ila fuqaraikum ba in an karba ai ba gidana nake kaiwa ba talakawan cikin ku nake ba in masu kudin suka kawo baka ga ku nake raba ma ku cinye abinku ku ba ba nake tara shi ba ciwa nake yi ba ya ce to bakin bakin ya yi daidai ba ragi ba ƙari nan in cafin tsayatun da Allah nan ya ce ya ce in yi gaskiya ko ɗan aljannan a wata riwayan da ya juya ya tafi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda yake so ya faranta zuciyar shi ta hanyar ganin ɗan aljanna to ya kandi mutumin nan <laughs> ina ma Umar Shehu Zariya ne Allahu akbar in Allah da mu ma annabi zai albahari da mu ba dan mun isa ba to shine su kala sai balaraban kawai ce wallazi nafsi biyadihi kaji shi ashe yana da tauhidi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa shi ke juya al'amura na shine biyadihi wannan hadisin ma mun yi shi idan ka duba shafi na ɗari da biyar a littafin hannun kwakwai hadisi kawai ina maimaita shi ne saboda ya zauna da kuma wanda ba samu wancan darasin ba yace la azidu ala hadha ga ma shi nan ku ji yace la azidu ala hada ba zan ƙara akan wannan ba ku gaya ma abubuwan da ce ba zai ƙara akan su ba na farko ka gane yau aji muke yi da wayau ko ban so ta bari na da karatun ne su ma sai sun gane ko da wayo ne na farko kadaita Allah da bauta ba tare da yi masa shirka ba na biyu 'yan uwana sallan wace wajibai mun samu biyu na uku na hudu shi kenan ciki lafiya baka lafiya yan ok wata sumu ramadana na hudun na azumin ramadan ne wancan ne yake da to kaga kun iya gano bambancin hadisan shi kenan na kun muraji a cikin hikima falamma walla yayin da wannan balaraban ƙauye ya juya bayan ya ce ba zan rage ba ba zan ƙara ba ƙwalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce man sarrahu duk wanda yake so ya farin ciki ya faranta ransa ai bi ma'ana man ahabba duk wanda yake so an yanzura ila rajulin min ahli aljanna yaga wani mutum wanda yake dan aljanna falyanzur ila hadha to ya kalli wannan balaraban kauye da mun tambayoyin nan Allah ya sanar da ni da gaske yake kuma aljanna zashi <laughs> wato Allah mai rahama ne aljannan nan din ni'imanta sai Allah ya sauƙaƙe hanyoyinta Allah ka sauƙaƙe mana rawar tirmidhi kuma haka ne ko imamu tirmidhi ya ruwaito hadisi wa qala hasanun sahih kuma yace hadisi ne hasan ingantacce an mu'adh bin jabal radiyallahu anhu daga mu'adh dan jabal Allah ya kare da a gare shi qala yace inji mu'adh bin jabal wa sorry wannan ne hadisin da muka karanta a baya shafi na 105 din ba wancan ba mu'adh bin jabal shugaban majalisun nan yace kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam, fi safarin na kasance tare da manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi a wata tafiya wanda ta hada mu gani gashi fa asbahtu yawman qariban minhu qariban minhu sai na wayi gari a cikin tafiyan ko da yaushe ne su Umar ne da Abubakar a hannun dama da hagu ko yace sai Allah ya bani wata dama asbahtu kawai na wayi gari yawman a wata rana da cikin tafiyan qariban minhu sai ga niga annabi ka magana ta kai ina ma ne ya Allah wallahi yace zai gani kusa da shi wa nahnu nasiru muna tafiya nazo abin hawa na yazo gab da abin hawansa ina na ga kila dokin na Abubakar ya dan gaddama yayi gefe ko na Umar kauce wanda za mu kauce naga ga doki na ga na Annabi sallallahu alaihi wasallam muna kusa da kusa ba wani tsakanin mu bari ku ji ce mishi ya manzo Allah gidana babu tuwo ka bani in sai tuwo ko me yace mai a fa qult yace sai na ce ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga bukata na a taimaka akhbirni bi amalin ka bani labari fada min wani aiki yudkhilani aljanna wanda in shi zan shiga aljanna wannan ne bukatata wa yub'iduni anin nari kuma zai nisanta ni daga wuta ai aikin da zai zama dalilin shiga na aljanna aikin da sanadiyar shi zan nisanta ba zan shiga wuta ba Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin wannan sai ce laqad ni an azim Allahu akbar yace ya kai mu'az wallahi ka tambaye ni game da wani abu mai girma domin duk abin da zai shigar da kai aljanna ya nisanta ka da wuta mu'az babban magana ce wannan saboda me me yasa ce azim saboda sanadiyan sa aka saukar da littafai sanadiyan a nisanci wuta a shiga aljanna aka aiko manzanni shine ma'anar laqad ni an azim ya mu'azu ka tambaye ni game da abu mai girma fa amma wa innahu la yasir Allahu akbar amma kuma tare da girman aljannan nan wallahi mai sauki ne alaman yassarahu amala man yassarahu Allahu alaihi ga mutumin da Allah ya saukake masa ina ba anan wanda Allah ya saukake mishi wanda Allah ya datar da shi ya tsayi da da'a akan abin da ya dace yanzu ba kun gan ku nan duk yawan ku a zaune a natsa kuna jira ku ji hadisi ba kuma dai ba kuɗi na ba ku kuka zo nan ba ba kuma jawo ku nayi ba da yawan kuma ni ko gidajen ku ban sani ba wasu ma a fuska da yawan ku ni ban san su ba sai sun zo majalisa haka ne ko ba haka ba to a daidai wannan lokacin wata na can tana buga rawan asharar tana almubazzaranci da dukiya yau din nan in kai rantsuwa wata na can tana timbele ko la'asar ba ta yi ba tana shirme tana can suna da yawa to shine datarwa laqad asaltu wa innahu yasinu alam alaman yassarahu Allahu alayhi ga wanda Allah ya sauƙaƙa mishi sai ya ce to gashi kada ya zo daman ta subuce ma rike su ta Abdullahi wala tushriku bihi shay'a ya mu'azu bauta ma Allah duk runtsi karka hada Allah da wani ga makwabciyar mu nan katanganta gashi nan inda nake a ta windan ajin can maman Maryam ga gidanta nan daga makarantar nan sai gidanta ga hajiya nan tana zaune ta sa abin da nake faɗa rashin lafiya ta yi na kansa ta rasu shekaran ta 57 a duniya ciwon ya same ta tana da shekara 54 a shekara uku. aka ce akwai mai magani yana yi yana kaza yana kaza ce murna ana zuwa kawai da yake ta je islamiyya ta zauna gaban malaman sunna tace jama'a wannan ai boka ne ba malami ba tace boka ku hada ne da shi banda harka da shi banda harka da waɗannan ne ta bijire da ta dawo gida cewa ta yi cewa ta yi Allah ya ban lafiya shekara hamsin da uku ba zan mai butulci da ya jarabe na shekara hudu ba haka ta faɗa ko hajiya ta hajiya nan ku tambaye ta maganan hajjiya mama maryam ne wani ga gidanta nan gashi nan ta ce ba zan ma Allah wannan butulcin ba sai gashi ta mutu da kalmar shahada a nan muka yi jana'izanta muka kai ta kabarinta muna roƙo Allah gafara a kanta karki shirka da Allah duk rintsi tsaya inda Allah yake so ya san halin da kike ciki kuma zai ba da mafita Allah ya ba ku mafita wanda suke cikin jarabawa a cikin wa tuqimu salata ka tsaida sallah mun ji ma'anan tsaida sallah a baya wa tutiya zakata ka bada zakan Allah ya baka kar kai ma Allah rowa wa tasumu ramadan kuma ka azumci watan ramadan wa tahujjil bait sannan kuma ka ziyarci dakin Allah idan Allah ya baka iko to waɗannan hadisan da muka karanta malamai da suka tattara sun bada fa'idodi guda uku na farko sun nuna shemu cewa tauhidi da sadar da zumunci da tsaida sallah da bayar da zaka. hanya ce da take kai mutum zuwa aljanna duk mun yarda da wannan na biyu mun ji wajibi ne mutum ya tsaye da sallah ya ba da zakka ya sadar da zumunci ko wannan dukkan su wajibi ne akan duk musulmin da shekarunsa suka kai na shari'a sai na uku hakika ya rabauta duk wanda ya riko ya aikata wajiban da Allah ya ce aikata kuma ya nisanci duk abin da Allah ya haramta mu dauki babi na karshe sai mu tsaya akan shi minti goma muke da insha Allah gaba ta bakwai malaki al-infaqu fi sabilillahi yudkhiluka fi karamillahi al-wasi' ciyar da dukiyarka saboda Allah a cikin abin da Allah yake so addinin Allah ko bayan Allah yin hakan yudkhilka fi karamillah zai shigar da kai cikin karamcin Allah alwasi wanda yake karamci ne mai fadin gaske hadisi guda ɗaya ne ko malice fi sahihaini hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo daga abdurrahman ibn sakhdin Allah ya kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yace lalle manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace qala Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yace kun ga hadisi ya zama hadisul qudsi Allah mai girma da buwaya ce. me Allah yace ya ku yan uwa cewa yi anfik unfik alaik a wata riwaya ma sai ce ya bini adam ya kai dan adam wanda na halice ka daga turbaya kawai ka ganni ni nayi ka na azurta ka baka san mata inda arzikin ya zo maka ba anan yace anfik ka ciyar da wannan dukiyar da ni Allah na baka unfik alayka ni ma zan ciyar da arziki na akan ka fiye da wanda nake baka dama can kan ka ciyar ni ke baka to yanzu kuma na ce ka ciyar da in jaraba imanin ka ta godiya in kara maka za ka yi ko ba za ka yi ba wa ƙala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa kuma Allah ya ce yadullahi mal'a hannayen Allah cike suke tam da arziki la na faƙatun babu wani ciyarwa wanda yake ƙarar da arzikin da ke hannun Allah babu wani abu da ke ƙarar da ciyar wanda ke hannun Allah ba abin da ke tauye shi duk abin da Allah ya bari ba ma za ta ga alama an taba ba ba ku ji wani hadisin ma cewa in muna so mu gane mai tunanin ko abin da ke wurin Allah na arziki ya ragu ba ku ɗauki allura ku soka ta a cikin teku ba fa a kofi ba ba a bokiti ba ba a drum ba ba a tanki ba a teku ruwa mafi girma da jiragen ruwa ke hawa su ɗibo kaya masu nauyi ki ɗauki allura kawai ki sa a ruwan ki ɗaga ki ga mai alluran ya rage a cikin yawan ruwan to kaman haka ne raguwar arzikin Allah ga abin da yake azurta duk wanda kuka ga ya azurta a duniyar nan bi ma'ana ba ma an rage shi bane yayi misali ne da abin da hankalin ku zai kama wurin gane cewa ba a rage Allah da komai to Allah subhanahu wataala maza Allah sallallahu alaihi ce hannayen Allah cike suke da arziki ke. sahaul layl wan nahar Allah madaukakin sarki asalin wato kaman a ce mai budaddan hannu ne ko da yaushe yana kyauta shine sahaul laili wan nahar hannuwansa a buɗe suke mai ungo kun tuna yaya ko dattijuwan mu ta zare da nake tayawan faninta mai cewa ku rinka ungo fa domin ungo ita ta buɗe kofan aljanna to ga hadisin ta nan bata ta na imani bata zan hadisin nan ba kawai al'adar iyayenmu da kakanninmu ne na alkhairi da san <laughs> da zan ganin an kyautata to hannun Allah subhanahu wataala ya uwa abu ɗaya ke dare da rana yana azurtawa wa qala kuma hakanan an ya ƙara cewa ara'aytum ku bani labari ko shin ba ku gani ma an anfaqa منذ خلق السماء والارض abinda Allah ya ciyar tun daga lokacin da aka halicci sama da ƙasa yanzu a ce a lissafa buhu nawa aka ci na shinkafa daga ran da aka haife ki zuwa yau <laughs> da buhun sunanki da na arba'in ɗinki lokacin ma noman arhaga ta nan ana yi a tsammanin ku buhu nawa ka ci kaga tireloli an sauke an cika su to kaji an ci a ya kare ta an karo je ki Lagos ki ganda ake sauke shinkafa da masara daga ruwa ki gani to ku tsammanin nawa Allah ya ciyar da bayi munzu samawati wal والارض daga lokacin da ya halicci sammai da ƙasa zuwa yau arzikin nawa aka ci kuma kun ga ta kare kun taba shuka zogale kun gaba ta tsoro ba a ce wai eh, fertile wane ne Fatalizan wane ne ya kare kasan ba za ta iya soil din bai da kyau ba zai bayar ba ina da ka tsara saman zogale ka tsara reshe ne sai kaga Allah ya fi so hudu a kasan shi <laughs> musamman ka sa leda ka rufe saman ko eh to ka gani haka Allah yake fa innahu lam yaghid ma fi yadihi ku sani fa baya raguwa abin da ke hannun Allah kwata kwata abin da ke wurin Allah subhanahu ta'ala baya taba raguwa ko a ce ya tawi wa kana arshuhu ala al-ma'i ga wani darasin mai muhimmanci da nauyi kuma al-arshin Allah ya kasance akan ruwa yake wa bi yadihi al-mizan Allahu akbar kuma ga a hannun Allah ma'auni yake da shi ke auna kowa yanda ya so da kowa yakhfidu Allah ta'ala yakhfidu yana saukar da arzikinsa ga bayi gwargwadon abin da ya so ya saukar musu in yau za zaki zama miloniya kafin gobe ne ta ce ke ko baki gane kawunku na Abuja nan ba shi ne fa aka ce an ba ministan kara ce a'a mama to ai ban san shi ba ai ko babanki ne sai a ce to ai ya ma ce a kawo ki kin gama injiniyarin kaza sai ki jan ce ki dubu ɗari kaza a shekara kina da miliyan kaza akwai cost din da za ku tafi kasa kaza ma allowance miliyan kaza shi ya fit ya saukar lokacin yayi sai ya faru <laughs> kun fahimci magana Allah yana yin arziki da kiftawan ido zan muku misali ɗaya da kaina aikin hajji na farko da na yi a duniya wanda ya biya min aikin hajji nan na yi imani yanzu in ya ganni ba zai gane ni ba ni ma ba zan gane shi na tabbatar wani malamin mu kawai samu ya ce yana son a bashi mutane biyar wanda suke amfanar da al'umma wanda ba su taɓa yin aikin hajji ba amma da sharaɗi al'umma na amfana da su ni na san ban kai ba amma Allah yayi zan je kawai aka bada suna na wallahi ban sani ba har sati ɗaya za a tafi ban sani passport ɗina aka ce mu kawo ya ganni ya ce ina maka fatan alkhairi ina roƙon Allah ya sa ku yi karɓaɓɓiya kaza kaza ya kuma ɗauki dala ɗari hudu ya bani dala ɗari hudu har na je na dawo ban yunwa gidana ba har da canji na dawo mama wallahi ya ce na ma fata alkhairi ku sa mu addu'an ce Allah ya amsa mana ya juya ya tafi wallahi ni dai yanzu na ganshi balan gane shi kuma shi ma na san ya ganta bayan ba balle ne gane ne saboda je gane ni wallahi ba lalle bane ba lalle bane ba lalle bane ka san shi ne ka san shi ne to ba zai gane ba tunda na faɗa kawai ka yarda ba zai gane tunda tunda an tambaye shi daga baya kuma bai gane ba ai ne dalilin sa na gaya muku shi malamin mun ya taɓa tambaye shi ya ce wallahi duk bai gane ba bai gane ba bai gane ba ai ba kowa ne iri ɗaya ba kun fahimci wannan to wa yarfa'u kuma Allah subhanahu ta'ala yarfa'u shine yana ɗaukaka ayyukan bayi ya kiyaye musu yana ɗaukaka ayyukan bayi kuma ya kiyaye musu ayyukan idan sun yi wannan hadisin a cikin shi malamai suke cewa duk lokacin da bawa ya ciyar da dukiya to Allah zai ƙara mai falalan saboda ya ce an fi unfik ka ciyar zan ciyar akan hadisi ya tabbata sannan kuma malamin suka ce khazainullahi mal la tanqusuha nafaqa hannun Allah cike yake da arziki ba ciyarwa zai tauye shi zai sa ya ragu sai na ku isbatu sifatil yadi lillahi ta'ala wannan hadisin a cikin sa an tabbatar da Allah yana da hannu kuma dukkan mu nan mun yarda Allah ka miƙo mana hannun rahama duniya da lahira ya rabbal alami to wannan shi ne insha Allah eh, amira ta zo? to a sar da saƙo an mata rasuwa? to Allah ya gafarta mata Allah ya ta aljanna ne makoma insha Allah za mu fara kila za mu ƙara yin daura na biyu a mus'ab abin umar littafin na ke tsarami shi ne ashirar ka'izu fi tarbiyyar abina wasu tiraku guda goma na tarbiyyar yara littafin ya ce tarbiyyar yara amma har mu ya fara ma tarbiyyar kafin yara kuma yanzu dai ba abin da muke bukata kamar tarbiyyar nan ana yi kaman ba a yi ana yi kamar ba a yi ana yi kamar an zuba ruwa a kwando ɗazun nan muka magana a mimbari kuma za mu maimaita nan saboda ku mata ne alhamdulillah gara unguwar dosa na ga an fara ɗaukar sai to dan bushiya ma na ji shaidanin da suke unguwar dosa sun bulla can batun masu siyan katin zaɓe an bi mata a ɗan bushiya da can ɓangare ana bi gida-gida wata har ƙungiya ta buɗe ka ji munafuka ba ta buɗe ƙungiyar islamiyya ba amma ta buɗe ƙungiyar siyan katukan mata to in kun biya mai irin waɗannan mata ya rage naku kuma in kun ga irinsu ku kwance musu zani a kasuwa ku kwance musu zani a kasuwa sosai ku gaya musu bakar magana ku ce ni na ce ku gaya musu kuma in sun ƙara magana za mu je kuma in sun yi wasa za mu zo mu faɗi ƙungiyoyin da sunayen matan gaba ɗaya duniya ta ji su kuma sannan yi musu tofin alatsi ne ko kuma kun zama da ƙiƙai wawaye ya rage naku kun sani da in an je asibiti kan a ga namiji ɗaya a layi sai an ga mata goma ga asibitocin kudan sun gyara su ana muku abin da aka ce ana yi nan aka zo aka ce an buɗe sabon asibiti gagagagaga aka yi gayya har wani ya zo ya rawa da fasikai aka maɗuɗin kuɗi duk aka ba su an buɗe asibiti a nan majalisun akwai likitoci akwai medical doctors a mu mata inda suke aiki nan aka zo aka ɗiɗibi likitoci aka kai su can da sunan duk ma'aikatan asibitin ne da sunan duk ma'aikatan asibitin ne sojan haya aka ce an buɗe asibiti ga ma'aikata nan na ƙarya na goge makiya Allah to kuma yanzu ku satar karu ku ne ake zuwa ba ku dubu biyu a ba ku dubu ku a karɓi katin zaben kun yadda kun yadda da wannan in kun ji haushi ku hana masu yi na san ba ku bane amma na ce ku ɗin ne da gangan saboda ku ji da gaske kan ku ɗaga musu kafa to wanda ta shigo za ta yi muku wannan tallan alatsi nan ku gaya mata ba gyara muku kwalta ba ku samu tallan tarki ba tukuna eh duk mai nema a gyara muku tallantarkin lantarkin, da asibiti da karerayin da aka yi muku a cika alkawarin ba ba wani yunwan da dubu goma za ta kashe miki ballanta na dubu biyu dubu goma nan ba za ta kashe miki yunwan kwana uku ba amma saboda sakarci za ki sayar da shekara takwas shekara hudu a dubu uku saboda ke ce gaɓuwa ga tsoro ba ki ɓawo. Ba mun faɗa a mimbari, yanzu muna yi ababin nasiha da kara amma in tura ta kai bango wallahi sai mun bara wallahi sai mun bara har masu yin abun wallahi in ba su hankali ba sai mun faɗi suna sai mun faɗi ƙungiya sai mun kwance zane a kasuwa wannan ragin ba zai ciwo ba kuma yana gaya muku kwankama malamanku wallahi ku riƙe malamanku da kuka san kuna kyautata zato a kansu ku riƙe su su ma cikin malama akwai sojojin haya eh muna fatan a duba ya kamata in ko bai dubu ba mu kan ba mai ciyar da mu wallahi ko ba wanda muke tsoro ba wanda muke shakka muna kawaici ne don maslaha in mun ga ba maslaha za mu bare kuma wallahi tallahi ba za mu jibar ba wallahi ba za mu jibar ba sai mun take totar ta abinda zai faru ya dade zai faru ba ba wanda muke shakka ba kuma wanda ya isa mai shakkan shi in Allah ya yadda saboda haka gyara muke so shi yasa muke bi a hankali amma komai mun sani wallahi mun sani da masu karban da wanda ake ba wallahi mun sani in kun yi dan al'umma za mu shiru in kun zama sojojin haya kan za a yi uwa ka uba ka ba abin da ya shafe mu wallahi za a yi tawatsi kowa ya san ku mutanen banza ne kowa ya san ku maciya amana ne a rigan addini kowa ya san ku maciya amana ne a rigan siyasa